أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اقلب في قلوبنا رجاءك وقد رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك اللهم وما ضعف عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولم تنتهي اليه رغباتنا ولم تبلغه مسالتنا مما أعديت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فقصنا به يا رب العالمين يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا الدنيا وأخرى واشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم يا كاسي العظام لها ما ومنشرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك الإرام وباسمك العظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من مخلوقين يا حليم ذا أنا لا يقدر على أناتي أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نحصي له عددا اللهم فرج عنا اللهم فرج عنا اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم بارك في اولادنا ووالدينا وازواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد to muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratu wato a cikin suratul arahi idan ba mance ba Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi kare mana jagora Allah ya daidaita mu ga abin da ya kaso kuma yana rada da shi Allah ya sa mu kyakkyawan karshe. wa min qawlin wato an qawlin Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adilun wato wa izna kanar jabala da aya ta 171 lokacin da muka dauko dutse muka daura da kan wato makiya gaskiya a don su mika wayarsu ya ce wa bi abin na wa bi munasabatul hadisi anil misar da munasabar yin magana akan wato alƙawari yushiru siyaqu ila darf wato siyakin magana yana nuni zuwa ga lokaci allazi kana qad ukhiza alaihim fihi wanda ya kasance an rike alƙawarin a gare su fihi cikin wannan lokacin wa huwa mithaqul la yunsa wannan alƙawari na wanda ba a mancewa da shi la'annahu ukhiza fi darfin la yunsa don an rike shi cikin lokacin da ba a mancewa Allah ya ce wa idna taqana wa ta'alahu ka tambaye su an bikin nisaƙi game da ambaton alƙawari izin na ta kanar jabala lokacin da muka babbake duci aikala anahu mun ka babbake shi warafa ana anahu mun ka ɗauko shi min asali daga asali ne a fokon mun ka mai sai daura da saman kansu ka annahu zullatun yayi musu kamar inuwa ai kifatun kamar wani ruhi wa an ce zulla fa hiya kullu ma azallaka duk abin da ya maka inuwa ana ce mai bulla wa zannu suka tabbata ai al yahudu ai kan yahuda sun tabbata annahu waqi'un bihi dutsin nan fado musu zai saqinu alaihin zai fado a kansu bi adillahi iya don Allah ya yi musu wannan alƙawari bi waqihi alaihim cewa zai kado musu wannan dutsi illam yaqbalu ahkamat tawrati in ba su karbi hukunce-hukuncen taura ba wa kanu abauha sun kasance sun ƙi karɓar hukunce-hukuncen da ta ƙaliha alaihim don ta yi nauyi gare su fasaja da kullu wahidin minha ala khaddihi al-aysar kowannen su sai yayi sujuda amma ga kunce ne na waje hauni waje ala yanzuru bi ainihi lumna ila jabal ya shiga yana kallo zuwa ga dutsen nan da ainihi na da ijiya ce ta hauni wai sallah ta shi kai kawfa an kula alaihim dan tsoron kadduce ya faɗo gare su walidhalika la yajidu yahudu illa ala illa ala shirki wujuhihim al-yusra don haka yahudawa ba su yin sujuda sai ga tsagin huskar su al na hauni nan suke yin sujuda wa qulna lahum muka ce musu ku zuma na ku bi kuwatin ku karbi abin da muka ba ku da ƙarfi sosai ai bi jiddin shahada da kokari da wa kuru ma fihi wa kokurika tunawa da ambaton abin da ke cikin sa ai filmi saki awal kitab ko cikin littafin bil amal bihi ku yi aiki da shi la'allakum tattaquna don ku kare kanku daga azaba babu yadda za a yi a kare kai daga azaba sai an bi abin da Allah ya ce subhanahu wata'ala ai alla qulubakum takhashaw kila zukatan ku ta ji tsoro wa tattaki tayi kawa. wa tazallu mawsulatun billah ta ci gaba da zama sade da ubangijinta tarqubuhu wa la tansahu tana kulawa da shi ba ta mancewa da shi wa min hadha yu'rafu kunga da wannan kissa aka gane anna haqiqatul imani la tahsulu lalle hakikanin imani ba ta tabbata anna haqiqatul imani la tahsulu lalle hakikanin imani ba ta tabbata illa bi akhazil kitabi bil quwwa wal jiddi sai an rike kulutahi da ƙarhi da kokari wa huwa taqwa wannan shi aka ce mata ƙawa. a rika littahi Allah da ƙarhi ku rika littahi da mutunci ku rika shi da daraja abinda a rika shi da daraja wato a dan kwatanta a riƙa bi ne gwargwadon da ya yi wa wajen aiki wannan takawa ita ce Allah ci ta ƙi sahibaha wadda take kare mai ita min azabillahi dunyawi wal ukhrawi daga azabar duniya da ta lahira wa bi munasabati zikril misaq da munasaba ambato alƙawarin nan ala bani isra'ila wanda aka yi riƙa ga bani isra'ila to yadhkur al misaq al amad alladhi akhazahu Allah wato a yazkurul misaqa al-ahad alladhi akhazahu Allah yana ambaton alƙawari wato wanda Allah ya rika ala jami'i bani adam Allah ya rike alƙawari ga dukkan ya adam hatta la taqulal ummatu almuslima har yanzu al'umma musulma ba za ta ce innal misaqa dama wancan alƙawari ma ukhiza ala bani isra'ila faqat mu ba da mu an karika ba bani isra'ila an kai alƙawari da su Allah ya ce a kuma an yi alƙawari na kowa da kowa da kowa la bal huwa ala jami'i bani adamu an rike alƙawari ga dukkan ɗayan adamu dukkan ɗayan adamu kowanne an rike alƙawari gare shi an gaya mai abin da aka son ya yi kuma ya yi alkawari zai yi wa misako bani isra'ila alkawarin da an ka kulla da bane isra'ila daga baya tafsirun lil awwali tunatawa na ga alkawarin da an ka rika daga farko wa kalimatu shahada kalmar shahada allati yaquluha almuslim wadda musulmi ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan misakon alkawari na yi abin da ne ya zaci ruhu bilmisa awwal yana wa mutum alkawari na farko duk sadda ka ce la ilaha illallah alkawari na ka yi alkawari cewa babu abin bauta gare ka sai Allah Muhammadun Rasulullah shi an rasulu shi abin nan ɗan saƙo wanda ka an so da kaka bautar daga Allah zuwa gare ka.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 من ظهور ينظر ذريتهم وأشهدهم ألست على أنفسهم ألست بربكم شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا خاسرين. وسألهم إذا أخذ ربك من بني آدم ألوك تند أبني جنكيرك على قولي بني آدم من دوله واتو قبائز بدل الشمال مما قبله بعادة الجار في من دوله واتو لوك تند الله يريك على قولي بعذرية وعذرية بأن أخرج بعضهم من سلب بعض يفد ساشي دقا قصا ساشي min sulbi adam daga tsotson annabi adam wato wa'anda annabi adam ya haifa da wa'anda ɗiyan ya haifa sun ka haifa har zuwa ranar kiyama duka an ka yadda su nasalan ba da nasalin wato iyali bayan iyali kana hawa ma ya ce walladuna kamar daiwar suka haihuwa yanzu to haka na an ka su ka an ka shesu yan ƙanana kamar ƙwayar zarra yan ƙanana ƙanana Jama'a jama'ahum bi oman Allah ya tara su wani wuri da aka ce mana Oman ma abin na na maka na da jambi arfa wanda yake can gehen arfa wato ma kana da jambi arfa wadi shi wani rahi ne da jambi arfa gehen arfa aw fil janna ko kuma wani rahi ne fil janna cikin aljanna amma dai yau ma'arafa ranar arfa ne aka tara su aka yi wannan alkawari da suwa wannan sabalahun da la'ila Allah ya kawo masa dalilai ala rububiyyati wanda suka nuna Allah shine mai Allah subhanahu wata'ala ya ce musu kala alastu bi rabbikum kun gane suka ce mun gane Ya ce ba ni ne ubangijin ku ba suka ce mun gane kai na ubangijin mu alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba kalu bala suka ce kai ne ai anta na Allah kai ne ubangijinmu yace to ku sheda suka ce shahidna bidalika mun sheda da wannan wal ishhadu Allah ta kulu abinda yasa aka aka kawa ku aka ce ku zama sheda Allah ta kulu don nan gaba kada ku ce bita yuwa qura abiyaye Allah ya kulu fi almawdi aini Allah ya kulu ko Allah ta kulu hadha wannan kenan wallazi ba'dahu da abin da ke baya ne la Allah ya kula kufaru don kada ranar kiyama kahire su ci yawmal kiyama inna kunna an hada tauhidi gafilina mu mun zama mun rabkar ga wannan tauhidi wato Allah yana bin yana shirye komi bisa ka'ida bisa ka'ida Allah ka shirye komi baya kama mutane sai ya bayyana musu sun kibi saboda haka ya sa musu doka kuma ya sa musu hankali ya ce ku bude idon ku gani wane ne ni suka ce kai ne Allah ya ce ba ni ne ubangijin ko ba suka ce kai ne ya ce to ku shaida na yi wannan alkawari da ku don kan ranar kiyama ku taho min da shirka ku taho min da bid'a ku ce wai wai ba ku sani ba ku ce wai kun rabkana ba ku san haka ga wanda nika so ba to shi ya sami alkawari kun ga abinda kawai a aya ta tabbatar ga alkawari wato tauhidi shi tauhidi ya akwai shi in dai mutum ba mushriki na ba akwai tauhidi to ko da mutum ya yi wasu ayyuka na daban waɗanda ba su da kyau to in dai akwai tauhidi to sai dai ranar lahira maza ta yi kura amma sai sun shiga aljanna Allah to wannan tauhidin shi na abba ba a son a bari wajibi na a kula da tauhidin nan da kyau amma in an gyara tauhidi to yana yi wa ai kun ga an yi wuta kuma an ce musulmi na shiga ciki za a sa su a wanke su ga laihin da sun kai don babu mai tabbata cikin wuta sai wanda bai da tauhidi kahiri sai ka tabbata wuta duk wanda ba kahiri bai tabbata wuta amma dai kun gani yanzu ko wata ga ta duniya an ka ce a ɗaice ka ɗan warcen gana ka manuni a riƙe ka a kaɗa ya ciki a ce sai ya gasu in ba a ya tara ba da zawo da boli kowane iri sai ka yi. to kun gani ɗan warcen ka guda kuma wata duniya ba ta lahira ta ba to jama'a ni kuka zato ya an a sa mutum cikin wutar lahira kuma sawa wanda ba ta hita tunda in mutum ya mutu babu tauhidi in ya shiga wata bai hita kuna ta aka ciwo ya kaji amma kuma babu mai kama mai ko ba a hisai kuma bai zato a hisai bai zato a abada to dan shi na masu wa'azi ka ta wa'azi suna ta tunatarwa dan shi na masu wa'azi ka ta wa'azi suna ta tunatarwa a gyara tauhidi jama'a ku gyara tauhidi mai yawan masu da'awa yanzu masu tasowa su kansu ba su da tauhidi don in kana so ka gane mutum yana da tauhidi ka saurari magana ce ka jiya za ku ji malamanku da yawa suna magana a abin nan wasu aka taimako ba a kaza ba a kaza wasu aka da yana da tauhidi ya san Allah ka ba su to amma bai da tauhidi za ku ga malaman ku kuna gani ya yara masu tasowa sai ka ga yaro da ya ji yan magana kyas wadda ta sha shugabanni sai ka ga ya kammala tuka ya ce a sa mai waya a ɗauke shi yana taɓa cewa ta mutane ba a yi kaza ba a yi kaza inda ya san Allah bai yi haka to bai da tauhidi shi to shi yasa kun kaga abubuwa na ta caccanzawa masu wa'azi mai yawan su ba su Allah ba mai yawan su da baki sun kasan shi ba san hakikanin kowa shi ba Allah shi ka basuwa shi ka hanawa don me za ka zargi wani don baka samu ba malamai da almajirai kullum cikin hada ake malam bai taimake ni ba malam bai min kaza malam bai sona sai ka ga mutum ka koya mai karatu tun yana yaro bai san komi ba ya yi karatu da karatun nan na ya san wani ayyar zama wani abu wata ce a cikin jama'a an ka shi sai ka shekara guda ko gani ne ba ka yi bawai ka ba wani wani abu shi ba ka ba shi ba shekara guda ko ganin ka bai son yi kaga abin nan in ma ka koya mai tauhidi dori to yanzu tiyatai ta gargajiya ta babu sunna cikin ta sunna da baki na yake magana ta don bai san Allah ka basuwa ba wanda ya san Allah ka basuwa ga Allah ya kaɓe da komi ya kaso ko matasa ku lura da irin wannan ku ke tace aqida ku ku koyi littafin tauhidi ku samu kitabar tauhidi matani nai wanda bai da sharhi ku te makaranta ko shekara guda shekara guda guda kaka dauka ka dai san tauhidi ka sauƙi ga rayuwarka amma in ba ka da tauhidi kullun takaicin mutane ya kai kullun takaicin mutane ya kai in wani mutum ka ji yana alheri sai kai ta takaici ne hmm? wanda aikin banza aikin banza ana wata abu ga banza ba a bakon mutane wai abin da ya kani ba a bashi ba don haka kowa an ka ba banza na wani ko uwa sai ka ba ta kai banza kan ba in kana so ka baya a ce ba banza kan ba ba shi ga hannu ne to duk wannan bai rashin tauhidi na a an riga yan abin nan kuma ku koyi tauhidi tun yanzu rashin tauhidin da za a samu nan gaba ya yi na yanzu don ga islamiyoyi nan ko ina ana budawa in ka kasa islamiyya kashi goma kashi tara da rabi malaman su ba san Allah ba kashi tara da rabi malaman su ba san Allah ba ba san kowa a Allah ba ba san kowa kare ba san kowa ka hana ba to yaran da sun ka tashi ga hannunsu kun ga za su zama sun yi waɗanga na yanzu rashin tauhidi waɗanda sun ka tashi gaban masu tauhidi sun ka lalace balle waɗanda sun ka tashi gaban lalatattu to ku yi ƙoƙari ku koyi tauhidi in ka koyi tauhidi hankalin ka kwance ga ka gida ba ka da koɗari kana aikin Allah hankalin ka kwance ka sa gaba ka ci gaba da aikinka ba ruwanka ka san tun da ya saka bai barin ka gaban za tun da ya sa ka bai barinka ka gaban za ya ce ka yi abu kuma ya ƙidiyan ka ba Allah a haka nan ba a bai wanda a haka nan. Allah duk ya ce ka yi abu ya shirya abin da zai biyan ka shi ba a yi mai aikin banza to ku yi kokari ko koyi tauhidi matasa ba a walakanta in an kasan Allah ba a walakanta wani almajiri da ya sha tauhidi ya sha tauhidi ya sha tauhidi ya zo ya ce mai malamin lalura ta yi yawa amma ya ce ya rance da Allah bai zuwa roƙon kowa amma dai bari ya ce wani ya ara mai kuɗi ya ce ma wani ya ara mai miliyan ashirin sai da yake ya dogara ga Allah aro ya ce sai mutumin ya ce jirani ya jira shi sai ya zo ya ce aro wani ni za ka ce ya ara maka kuɗi ya ce ko da yaddi alam ga waya ta yi yaddi ba sai ya ga ya bashi miliyan ɗari ya ce a malam in bai ban su ba ni roƙon kowa sai ga miliyan ɗari cikin akawun biyar. shi a tauhidi ka jingina gare ganin da kai ya rade bai baka ba bai mance da kai ba la lura biyu wa la yansa hmm. ubangiji na bai ɓacewa ga lissahi kun bai mantuwa amma kawai malami da ya lalaba aljihu bai ji komai sai kawo ɓacin mutane da ya lalaba aljihu bai ji komai sai kawo ɓacin mutane to ina tauhidi me bambanci ne da ɗandaba, daba daba siyasa me bambancin su ai shi ma ɓacin da ya kawa yan siyasa don ba su shi na ba ko to a bambancin wanga malami da shi ma bai samu ba kawai ya kama bacin mutane to matasa ku gyara tauhidin ku sai ku yi rayuwa mai kyau ku gyara tauhidi ku bi hanya mai kyau wajen bid'a sana'a ka rike abin ka kuma bari banna kuɗi in ka samu rike sana'a ka bari banna kuɗi in ka samu kuɗi daraja gare su saboda darajar sa Allah ce ce su a yanki na yanu ku dibi hannu yanzu hannun ka an ka sai shi an ka ce za a bunce shi daga abin nan daga nan an sai miliyan ɗari kana bari don ka sai an ka kuntai kila kamin ma ka ke kana mutuwa kana bari miliyan ɗari to an ka ce a yanke shi saboda ya taɓa kuɗi duk darajar ga tashi kuɗi suna da daraja ku rike abin da kun ka samu kuma ku bacci amana ku bayyau da ra'ayin an ka ba ku amana Allah ya taimake mu aw taqulu inna ma asharaka aba aw taqulu inna ma asharaka aba min wa kunna zurriyatan min ba'dihim أفتولكنا بما فعل المبتلون yace yayi wannan alƙawari da ku auta kulu don kada ku ce inna ma ashraka aba'una min qabl ya Allah ba mu san tauhidi ba saboda babannin mu sun kai shirka can warko ai qablina gabanin mu mu ko wa kunna zuriyatan min ba'dihim mun zama zuriya bayan su diyan muke da mun tashi mun ka gane bisa ga shirka mu ma sai mun ka kama shirka mun aza ita addini ba mu san ba addini na fakata dai na bihin mun kai koyi da su Allah karka halaka mu abatuhulikuna bima fa'ala mubtilu yanzu za zaka halaka mu kai to azibuna kai muna azaba bima fa'ala mubtilu da abinda uwaye batattu masu banna sun kai allazina abdalu al'amala wayanda sun ta yin aiki bima anzalta da abinda ka saukar au A akhasta bihi alaina ko wani sun ka bata alƙawarin da kai riƙa gare mu mina saki na alƙawari wani halu na nan sai kwata bi ba bi mu wa mu cancanta mana azaba da wannan laifi da muka yi ba don ka ku ce mai haka nan ku ce mu wa mu cancanta ai mana azaba da wannan laifi da muka yi ba idza abdala amala bihi man qablana domin na gabanin mu su sun ka bata ya aiki da wannan tauhidi min ina na babanninmu yadda suka yi suka bata shi bi ta'asisi shirki sun ka assasa shirka muka tawo muka iske sai muka yi alma'ana abinda an ma'ana la yumkinuhumul ihtijaj da zalika wannan magana ba shi wa sai hujja da ita ma ashadihim duk da yake Allah ya shaidar da su ya shaidar da su an fi sawan kawunan su bi tauhidi da tauhidi wata fiya abin nan wa bihi kuma ya yi ta tunatarwa da tauhidi ala lisani sahibul mu'jiza ta halshen mai mu'jiza wato mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qa'imun wannan ya tsaya maqama zikiri hifin nufusi matsayin abin nan tunawa da tauhidi cikin rai don haka kakwai hujja da wannan وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات هكذا مك بيان آيوي دكي دكي wato nubayyinaha muna bayyana ta misalo ma bayyana almisaka kamar wanda muka bayyana wannan alƙawari to mun yi bayani in ji Allah ya ce liya tadabbaru mun yi bayani in ji Allah dabba ruha don mutane su rubuci wannan alkawari da suka yi la'allahum yarji'un don su dawo ga hanya ane kuburi su bar kafirci fa tauhidi fitratun tauhidi ɗabi'a ce wadda aka halarci mutane bisa gare ta wa ammar risalati wa tadhkirun amma manzanci da aka yi kuma zani wannan tana ce wa tahdhirun kuma tsoratarwa ne lima abin nan ya harifun ga waɗanda suke karkacewa an fidira taimar ula ga addininsu na farko liyar ji'u ilaiha don su dawo ga abin da gaskiya saboda albarkar sunayenka Allah ka tabbatar da mu bisa ga da tauhidi Allah ka tabbatar da mu bisa ga da tauhidi matasa wato abubuwan da ka faruwa yanzu suna da haɗarin gaske ku diba ku gani yanzu duk bidoyi an dawo gare su malamai malamanku suna taron suna bid'a na mun shekara fiye da ishirin da biyar muna yawo duk ƙasashen afirka inda mun ka shiga muna haɗa musu bai da kyau yawa matasan ku sun zo sun gyara shi fidda'u bid'a ne yau manyan malaman ku su aka wa babbar shahida wurin fidda'u su zaune ya an ka kawo kayan ciye-ciye su ka fara ɗiba su ka fara kuɗin marayi da abincin marayi da aka kawo su ka fara canyewa jama'a kuna lura an ja baya ku dibi auren aurenku na gaya muku daga nan tasha ni karanta wani littafi adabu zafaf har ciki ne albani ya ce kafa bihi adamul muru'a ya isa da shi ya zama rashin mutunci mutum na bi ɗaya ya heto ta yi zaune shi zaune yanzu ile hawa tanzur ile bai mata magana ba shi zaune dai ya dibe ta wai aure da bida ya kalle ta ta kalle albani ya ce kai wannan rashin mutunci ne yawa bai da mutunci sadaki aka yankawa kawai in dai ka gane ta ka neme ta ga uwayenta amma yau duwa ina al'adu kun ba su da ni karatun nan tasha da na ta gidanmu can oke zan nan tasha a sannan ita a ƙarshen gari ita a ƙarshen gari can gidanmu oke shi a ƙarshen gari shi ko an kai sar ko da na ta sai ni iske mutane bakin gidana sun taru malar lahiya ni ce mi mu? malam mun ji an yi kabbara duk an ɗauki kabbara gaba ɗai kabbarar da an ka ta nan saboda jin daɗin matasa sai da an ka ji ta oki amma dukkan abubuwa sun canza yanzu in ɗauko wannan littafi ina karanta ta suka haba waka ba mutum aure eh, da wanga wa'azi na malam haka kuka cewa ah. saboda sannan ba ku da kuɗin imani dai an gare ku yanzu kun tara kuɗi ba ku san wanda za ku yi da su ba ba a taimakon uwa ba a taimakon uba da kuka yi wurin da kun kashe su gaban za to jama'a so na kai ku lura abubuwa na canzawa jabiru bin abdullahi ya ce inda manzo Allah ya ce na biɗi mata na biɗi mata manzo Allah ya ce hal nazarta ilaiha kai kallo gare ta fa inna bi al ansari shay'an hakika ga idon an saru akwai wani abu te ka kalli idon ta bai san wani rai ya kalle ta ba yace gona ta ka zuwa da ita da ubanta sai ya taho akwai wani dabino bakin hanya sai ya tsaya inda dabinon ta ɗauko itace da daji za ta shigo gari sai ya bi ta da kallo yana ta kallon ta ta kawo da ta kawo ta wuce sai ya bi da kallo yana gamawa sai yara sun ka kewaye shi ashe sun ganai algafa ta malam Allah shi maka rahama yanzu malam ku da ashabba annabi ku da aka za ka za kaka bi yariya da kallo haka sai ya ce musu ka ku saurara aure ne bide ta nace ne faɗa manzo Allah ya ce ta indibi zunga ce to ba mu sani ba to amma yanzu ku diba wai ka ji shedanin malami yana cewa in ka ba mutum diya, in bai kan wa taɗi mai kawo mata kuɗi ka ashe mai ita marowaci wannan ba a bashi mata ka ji shedani don ya samu kuɗi wai shi na suna annabi wai mai bin suna annabi a hana mai mata to jama'a abubuwa na ka zawa biyu yanzu to so na kai ku koyi tauhidi inda kun kai kuskure ku haɗa mai kun kuskure ya yahe muku kuma ku roƙai ya aza ku ga hanya azumi na ake da dare da rana yanzu ana ansa addu'a ga azumi har watan ramadana ya wuce ku yi ta addu'a kana roƙo ne shari'a duniya ga canji ta kai duniya ga canji ta kai wanda take dore ba haka nan na take ba duniya ga canji ta kai in ka ce sunna sat bid'a ku sam yan izala malaman izala zaka suna da haba ai wannan wa'azi nawa da ba shi yanzu Eh, yanzu wa'azin bid'a kai a gyara mutane ra'ayin to ni so nake yi matasa wato ku mai da al'amari ga Allah ku koyi tauhidi domin duk wanda ya san tauhidi bai walakanta kuma duk inda za ana a tahi kowa ka faɗa da shi bai nasara kai ne inda ya tsaya tauhidi shi wa Allah cewa ya abi shi kuma ya ce wanda bi ya bi shi ya dogara ga rai kuma yace wa man yatawakkal Allah fa hasbu kuma yace inna Allah ma'al na taqaw wal na muhsinun Allah ya sa kuna ganewa matasa amin watalo alaihi naba alladhi ate da watalo alaihi naba alladhi na wa ayati na ba an na ba ate ba wani jandano ba kana min alagawi. sun ma ta kaddama bi zikiri ba adir kisasi sannan ya gabata da ambaton sashen kisoshi allaci waka a fi tarihi bani isra'ila Wanda ta auko ga tarihin bani Isra'il wa hiya namuzajun mukarrarun wannan misali ne da ake maimaitawa fil bashariya cikin mutane wa qala ta'ala li nabiyyi Allah yace da annabi nai wa rasulihi manzo nai annabiyul ummi wata ya Muhammadu Alayhi, ya Muhammadu ka karanta musu labarin mai yagon malamai ba su labarin mai malamai ai al-yahudu yahudawa li arigo haqiqatan likita? don su san hakikanin gaskiyarka fi da'awa annabuwa da kace annabi ne kai aw alan nasi ko ka karanta wa mutane liyar ta izu don su azartu duniya ba a cin mata kwabbi ta bai ta maguri ne to karanta musu na ba allazi atainahu ayatin labarin wa'annan da malamin nan da muka bashi ayoyin ga karatu kuma Allah ya taimake shi kuma ya girmama shi kuma bai walakanta shi ba a kwana a tashi fansalaka minha yana yana kauce wa sunna yana kauce ma shari'a Kaɗan-kaɗan yana jawowa baya bidiyoyin da yace ba su da kyau shawar ku yana ta dawowa gare su yana ta gyaran su fansalaka minha ya sanci daga ayoyin nan da ya sani ai karaja ya fita bi kuhrihi saboda kafirci ne kama takharujul hayyatu min jildiha ya sanci daga ilimi kamar wanda maciji ka hita daga kwalhwarta kun ga maciji kun ga salantar maciji ko wata salunta an ka gane ta amma macijin na annan amma ba shi na ba hoto ne na ya tsaye shi to haka mugun malami ka zama ga karatun amma sai ka ga al'adu ne irin na kahirai babu alama sunna shi dai kuɗi shi dai ya samu kuɗi wannan mugun malamin wanda ya Allah ka misali da shi da bil'amu ibn ba amu dan ba'ura min ulama bani isra'ila cikin malaman bani isra'ila yake shi ba jahili na ba malami na qur'ani da kai ne ya faɗi ya malami na kuma masani amma shi dan yayi tabi ne sai da ya gama da shi in harafa ba'da huda ya karkace bayan da yana bata shirya. in harafa ya karkace da guda bayan shari'a ya karkace an ayatin lahi daga ayoyin Allah fa kana fi fi mutanawul nazarihi ayoyin Allah malar suna cikin abinda da tunani ne ka kawowa ko yaushe wa fikiri da tunani ne shi an kai mai tambaya bai da littafi ko guda ya an kai mai tambaya sai shi haka ya ce wata tambayar ka hukuncin da kaza Allah ya ce kaza shi bai da littafi ko guda malami na babban malami walakin na wa'in salaka min ha sai dai shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi ɗan na tabi ne yana tabi ne har ya sanci daga ayoyin nan duka wata arra'a na yawo hinta da gare ta wata ba'al hawa ya bi son rai ne. walam ya ta bil mithaqil awwal bai riko da alƙawarin can na farko da Allah ya rika ga ɗaya Adamu ba wala bil ayatil hadiyati bai riko da ayoyi masu shiryawa ba malam in malami ya lalace sai shi ɗaya shiga kun gani yanzu garin ga bi yadda muka yi mun bi ma hana da'u amma da malamai sun ka shiga ba kun gado an kama ba shi ɗaya ya cimma nasara sai ya koma ba malami ya ce mai kirari sai malam ce wace ba wace ba a yi sai malami ya taso yana takama ya wuce ya ce ya zanna shi kenan kun ga bukatar shi ta biya inda bai samu malami ba bai iya kawo bidi'an nan don ai ɗan na nan mun ka kore bidi'an ai ɗan na nan mun ka kore ta wa alaikum assalam ai ita ake dawo eh ai addu'ar ruhewa ita da'u ba ita mun ka karanta da ku addu'a uku ba da addu'a abin nan addu'a uku da addu'a bakwai addu'a addu'a 40 eh, duka ita ce ita ce da'u eh wato malamai sun ka shiga ciki duk ɗan izala na aka roƙo aka tsoro to wasu wayanda ba addini yadda mai su ba sun shigo izala kuma sun samu shugabanci cikinta don haka ba abin da an su illa su wa'azin maza na suka yi kana ce ma mutum bai yi kai gashi ko shi ya sa abin da kake ba na kwarai na ba halla ba da ata bai narce ka nita baka fara da kanka ba shi zaman da aka yi littafan fiƙewa malikiya sun tabbatar ana yi kwana uku shi sun tabbatar littafan fiƙewa malikiya na karɓa gaisuwa ko da shi ya halitta saboda ta ku ga manyan malaman ku na yi shi ɗan na ya su gaba kuma duk malamin da ka wannan za ka iske shi maroƙi na bai sama abinci sai ya roƙo duk mai kuɗin da aka gari ya san shi da roƙon ciya in mutum ya shahara da fidda'u har da kwamitin roƙo sai ya kawa har da kwamitin roƙo sai ya kawa in ka gabe kawa kwamitin roƙo bai da wanda zai duk aikin banza na aka yi ba ka ganin cikin nura albari ba ka ga in an kai taron biki yini e, e, e, abin ga na aure mata na taruwa a yi masa wa'azi baka ga shewa ya ce shedani ya ta ba mai wa'azin nan baka ga ya ce na yana masu zuwa wurin nan ba baka ji ya ce wanda ya ban mata ce ta ce wurin nan ana rubuta mata zunubi ana rubuta mai zunubi ko wata ya tako sai an gina mai gida cikin wuta zahiban waraji'ar ba ku gani ba zuwa ne da dawowa ba ku gani ba in kun karanta nuna albabi kun gani ba ni dai na gani ba eh wato abin da kaka dibi ka dibi abin da duk kaka gani abin nan yana kawo ma matsala da amma ya ribuka shi dai ne amma in abu an riga an rubuta ga littafan kwarai mutanen kwarai ba mu cewa ba yi saboda haka ba mu cewa ba a zaman nan ba mu cewa ba a zaman karɓar gaisuwa tun da an riga an rubuta wanda sun ka rubuta kuma sun yi mu don haka ba mu ce abin da sun kai ba daidai na ba amma dai muna cewa in baka yi shi ba kamar wadda ni karanta muku cikin ahalin janna in baka yi shi ba ya yi abin da dai muka ke na ba mu sha ba yi. don ko su ba wani abu sun kace ba sha sun kai ya halitta E, taron nan na addu'a da aka yi rana ta ƙarshe irin abubuwan da an kaga ana yi kurmi shi na aka yi in to wannan bid'a ta suke ni wa da kaina ina ba ku bayanin ga wanda da sani na ni da kaina ina zaune bakin gidana an ka rasuwa rana ta uku ina zaune an ka turo baro da rabuna. ina zaune an ka biyo garka ta an ka wuce kuma ɗan izala na sun kai wannan sun ga kahire na yi ci wuri saboda haka ya birge su sun mai sai addini kuma ina nan ni ga malamin su ya biyo zai na an san nashi ragu ba wani wada mai an kai kada kowa wada min zaune nake an ka biyo bakin garkata kai na yi mai gaisuwa ashe ban sani ba rana uku ta ina ta sama wurin kane ne ahli sunna an ka ce mai ganin nufi a wada musu gani nan tsaye zan zo yi musu gaisuwa sai kare ne ya ta zo ma na kaka torin nake min faru yace wallahi suna sai suna bid'a nake min aka yace bid'a nake malam bid'a kai bari wannan magana ce to wallahi mala ita kai ina nan sai ni ga sauran jama'a yan bid'a suna tawa to oh, oh. wani babban mutum an rasuwa ni tashi da wurin karatu da magariba da isha'i ni mai gaisuwa ban sani ba a shi ranar uku ta Allah shi a da na gani an kawo wani manya-manyan bawo da wasu irin gurayen kaza kamar na kolo ba kowa ya haɗa ne wani malami na zaune wurin na ganai ashe leda ta a cikin riga ta alhaji ya mai da hankali waje na muna magana shi ina kallon mutumin nan yana ja guru guda guda ga ya sa karkashin kuma malamin nan ɗan izala na malamin nan ɗan izala na ba wani ya faɗa min ba ni na gani da kai na, yana fata buraye yana sa cikin cikin jikatai karkashin abuga ƙarƙashin riga ta duk waɗanda abubuwa rai na ya sa suka waɗanda abubuwa shi yasa ko gani wasu abubuwa da ba ku gani na ina zuwa wasu ku kamar mina haika Allah suna cewa ban kaza ban kaza na sa abin da nake yi kun ji duk inda kun ka ga na na sa abin da kai in kana so kai min zato na kware tambayi ni in ba ka son kai min zato na kware ta wada duk abin da kaka wadi na sa aikin ba na aikin ba zana ba ka iya zubar da mutunci na to kuna ganin waɗanga abubuwa da kuka gani waɗanga abubuwa da kuka gani dawowa da mutane bayana ana ta dawowa da mutane baya to nan gaba duk al'adar da kun kaga muna wa'azi kanta sai an koma kanta in ba ku da tauhidi in ba ku da tauhidi to kun ga shi wannan malami da ya lalace ya jawo mutane ne ya maishe su ga bid'a fa atbahu shaytan sai shaytan ya biyo shi haba fa adraka sai ya ce mai fasara qarinu sai za aboki ne ai fasara huwa qudwatun sai ya zama abin koyon iblisu wa matabu al shaytani shedan ma shi ya kabi ala sabilil mabalaga ta hanyar isa abin nan matuƙa ga bayani fa kana min gawi na mala ai karshe malamin halaka yayi karshe malamin halaka yayi sai ya fara fada da masu cewa ba a bid'a sai ya fara fada da su a matsala ta gama shi da annabi Musa sai ma annabi Musa addu'a sai annabi Musa ya bace daji aka yi kwanaki annabi Musa bai gane hanya ba to sai ya gane hanya sai annabi Musa ya ce ya Allah ka baiwa malamin ga dama yayi mana addu'a a mun bace daji mu ko baka ba mu dama mu mai addu'a muku yace na baka dama rama Musa ya mai addu'a nan, ya koma kahiri bukatar shedan ta biya saboda ka duk malamin da kuka ga yana kwashe-kwashen bid'a dan ɗan jama'a ƙarshe za ta yi muni ba mu so mu ɗaukaka shi ba walau shi ina larafa ana ha walau shi ina larafa ana لرفعناه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الله أو تتركه يلعب ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون walau shi ina larafa ana in inda mun ga dama shi wannan mugu malami karatun nan da mun ka bashi da mun ɗaukaka shi da wannan karatun ila manazil ulama ila amirin da mun dauka kashi zuwa matsayin malamai masu aiki da karatun da sun kai inda mun ga dama sai mu dauka kashi ga matsayin malamai masu aiki da karatun da sun kai da yawan ku wasu sun sani wata babbar rasuwa da aka yi abin nan kwanan baya ta wani babban mutum a Kano a ƙungiyar izala biyu sun ta wurin dukkan su sun ce ba a gawo ko ba ku jiya ba dukkan sun ce ba a fida ba ku ji su ba ƙungiyoyi guda biyu to su waɗanga na ƙasa gare su in banda mina hicci mina na suka yi wace su kai shugabannin suna can duk su waɗi kowa ya jiya amma saboda bai da girma don su saba wa mutane suna ta neman su halatta haramun Allah zai musu sakamako ɓadda mutum ka ɓadda mutum shi ka ɓadda kanka ya yi sauƙi bisa ga bayan ka ɓadda kanka ka ɓadda wani Allah zai maka hukunci kakka yi zaton awa ka sha baka ƙetare ba ka jira abin da zai biyo baya walau shi ina larafa ana biha da mun ga dama da mun ɗaukaka shi da ayoyin nan bil ayati da ayoyin nan da an da an nuwafika hulul amal mai mai muwafaka shi aiki Walakin a akhlada sai dai ya dawwama ai mala wa sakana ya karkata ila addi zuwa ƙasa duniya ta ja shi ai ad ila addi ai ad ya karkata ga duniya kun san son duniya shi ka sa malami ya lalace ya dawo ya dora gyara mutane abin da suka so ai ad ya karkata ga duniya wa mala ilaiha ya karkata ga abin da ya shahi duniya ai huwa diddul irtifai an yi ƙasa da shi kun ga kishiyar ɗaukaka sama bil amali ɗaukaka kishiyar ɗaukaka bil amali da aiki ila sama'i domin wanda ya yi aiki Allah zai ɗaukaka shi sama kalla inda kitabal abara da lafi illiyi walman manzilati aliya kuma ya sauka daga matsayi maɗaukaki don aiki da karatu shi ka sa a samu maɗaukakin matsayi shi yasa ce muku duk malamin da ya bar sunna maduki zai komawa. ai idan mutum ya ce ba abin sunna sai ya sa ana azamai kyamara shi ta wani mutum ya ce yabo ne don ya baya kuɗi kakka yi ka kwana da yawa ɗan a wanka ai dole ka yabo wani ka samu abinci ba ka mai ba da abinci balle ya baka dole ka dawo ka yabe wani don ka samu wani abu gari malami ya zanna yana ta kirari ai mu kaza ai mu kaza ai mu kaza ai mu kaza yana ta kirari abin ya kadibi shiga ina yan naira dubu dubu za su yi towa yanzu na aka yi nan gaba masu saurari ma wayewa za su dan kusan da sani masu saurari nan gaba wayewa za su yi. wata ba a hawa malami ya karkata ga duniya ya bi son ne fi a yi ilaha yana ta kiran mutane zuwa ga duniya fa wada anahu Allah ce sai mun ka walakanta shi wa ahannahu mun ka kaskanta shi an darajatul insaniya daga darajar mutum wa masalu misali ne ai sifatu sifatu sifatai allati in hadda ilaiha wanda ya fado zuwa gare ta kamar sal kalbi ya koma kamar kare kullun cikin wahala yake kaga mutum a waya samu kaje an ce mutum ya samu kuɗi eh, kaje an ce mutum ya samu kuɗi amma kan an ce ya samu kuɗi amma sai ka gane cikin wahala kuma an ce ya samu kuɗi kuma ga cikin wahala kamar salin kalbi kamar misalin kare shi kare misali ne in ta hamil alaihi da ɗabi in kai ɗauki gare ka tasa mai da kora wazza jiri da tsawa yalhas sai ya ɗora hidda halishi yana shika yana shika cikin wahala yake wato abin ya hasu ai yadda la lisanahu yana sako halishi ne wa yuzhiru wa yazharu alaihi amaratu ta'ab alama wahala tana bayyana gare ku ji kare ko ba ku gane ba haka nan mugu malami yake kafa gane a ya samu kuɗi cikin wahala yake kafa gane a ya samu kuɗi ko bai samu ba cikin wahala yake au in ta taruku yalhas kuma in ka kale shi ka wuce wa ka kuma yalhas wahala ba ta kare ba yana nan da yana ta lallagen wani kare kare walai shagairu mina haiwa ne kazalika cikin dabbobi babu dabbar da haka in ba ka yi ba wa jumlata ash-sharti halun in tahamil alayhi yalhas yalhas in tatruku yalhas halun ay la hisan dalilan yana ta yadda alshi karkantacce bi kulli halin kowane hali mugun malami kamar kare yake wal qasad yace abinda aka ne at-tashbihu fil mawdi' fil wad'i wal so ake a kamanta mugu malami fil wad'i ga kaskantarwa wal hissa da walakanta da an ka kamanta shi da kare bi na na a fa masaluhu al-mush'ira wadda take nuni bi tartibi ma qabla da tartibi abin da ke ta mina mail ila dunya na cewa mu ba malami ya karkata ga duniya Wacce ba hawa ya bi saurai wa bi ta qawli da kuma qarina magana Allah zalikal masalu wannan misali masalu qawmin ladina kazzabu bi ayati llahi kan cikin waccan sura misalin mutanen da sun ga kareta da ayoyin Allah su adda wanga misali ai annal masala fi surati lalle misali a cikin sura wa in duriba li wahidin ko an buga shi ga mutum guda fal marad bihi kullu man tanawala hu tilka sifa abinda aka nuna shi duk wanda wannan sifa ta shahi shi min wujudil ilmi na samun ilimi wa tarkil amali bihi da bare ya aiki da shi wa qasasil qasasa ya manzon rahama ya mai gidanmu wa kasasir kasasa ka karanta musu wannan kisa ala yahudi wa gairihim na yahudawa da Na la'allam ya tafakkaru da don su yi tunani ya tadabbaru na fiha su yi tunani game da wannan fayi ominu su yi imani wa ya ta'idu kuma su azar jama'a kun gawa da mugu malami yake kuna so ku zama iri ne to kakku hanyar da ya bi kakku hanyar da ya bi duk inda kun ka ga mugu malami ka kuma haya ta yan kun ka bi kun ga wanda Allah mai salta shi ko kowa ka ran ku zama duk wanda bi mugu haya kun ji mai tafsiri ya ce an buga misali da mutum guda amma ba shi aka rihi wannan sifar duk wanda sifar ta shahato da shi yake wanda don haka nan sifar ta take ku ji tsoron Allah dan abin da kun ka sani ku yi aiki da dan abin da kuka sani sabon manzon Allah wani hadisi uku ya sani duk duniya su ɗaya sani shi na aljanna wani kuma ai mai alkawarin aljanna aiki aka nihi ba tarin ilimi ba aiki aka nihi wani ya shiga aljanna don abin nan al'araji da muka karanta da ku bakin tasha cewa ya yi idan na aikata kada na aikata ina shiga aljanna kawar gata ta ga wagga tana komawa daidai Ya ce tana komawa daidai abin nan abin da ya sani kula fatiha da kula a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas har da qul huwallahu bai kai ba da aka dawo daga jihadi annabi ya ci, yaran ce da Allah ya gane yana tayya da kawafu ne cikin aljanna kuma ko qul huwallahu bai iya ba aiki aka bukata ba ba wai ba karatu da ba aiki Allah ya taimake mu kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan su addu'a ba wannan lokaci ba ita addu'a inda ta gaskiya ta aka yi da wanda ya mutu ba a keɓe mata lokaci a ce sai lokaci ga za a mai addu'a duk sabda ya mutu tun da mutuwa ta annabi ce istagfiru li akhikum wasalu lahu tazbita fa innahu al'ana yusalu saboda haka a ce ba a yi mai addu'a an keɗe wani wuri nan tsaye za a ce a mai addu'a wani na ce haka keɓewar addini a keɓe to shari'a Allah ita ɗaya ka keɓewa wani abu da ce sai kaza ka gane? wa alaikum assalam idan mutum ya buɗe wata masana'anta haka ta farin ciki babu laifi ya gayyace mutane kuma in ya gayyace su in ce mai addu'a ba sai laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wagga ta gayyace shi wasu abin farin ciki da suka same ta ummu sulaimin ya taho kuma bayan ya ƙara abin da ya kai tabbashi ta shi horau-horau da su an gare ta madara mai yami ta kawo mai ya sha ta ce to kai mai yaron ga addu'a dan yaron ganawa wani su kai mai addu'a ta ce ya mai addu'a ya ruka mai alheri na duniya da na lahira kenan ya halatta irin wannan wani abin wani ciki ya sadar amma dai a kula kak mutum ya jawo bid'a ce horin ciki na horin ciki na gashe na amma a wani ma bude gida ka ce ai shi ba bude gida a masa ba eh a bude gida ba ba a zuwa wani ma bude gida ba a zuwa wani ma bude gida wannan wanda ya wanda ya yace walima bude bude gida fanji Hassan al-Basri ya ce mai Fir'auna kuma da ku karatu karatun da ku a shi ka shiga ka karanta wasu surori akwai surorin da annabi ka ce a karanta ga gida irin bakara sai ka sai ka karanta ko ka sa wani ya keɓe maka in kana iya haka in baka iya haka sa wani ya maka ka bari mutumin kirki wanda kaka da ta alheri gare in yana lokaci sai ya sai ma don karatun da ka gani akwai karatu akwai wanda ka yin karatu ga gida ya kori aljannu akwai wanda yi karatu ga gida kiro aljannu ya kai mutane ba gudana eh don ku sani mutane ba gudana eh darajar mutum wani da ya shigo gidanka shi shedanu aljannu na suke sun ka ganai sai ce a ashe mutumin kirki kake kana da alama da mutanen kirki sai su kwashi kansu sai amma wani da kakkiyar ya to oh, sai oh in wannan ga mutanen ka to dama yana tare da su suna suna tare da shi kamar sai ce a nan wanda gida na suna zuwa eh, da arziki ku yi ma'an nabi salati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi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 sauƙaƙa mana matsalolin ramadana duka Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan gana ramadana Allah ka sauƙaƙa mana shiruta da a cikin jikunkunan ma Allah ka warkar da mu damuwa da a cikin zukatan ma Allah ka kurin yi mana ita ya Allah ka so ya mana ka gusar da bakin ciki da a cikin zukatanmu dukkan bakin cikin da a cikin zukatanmu Allah ka gusar da shi duk wani tsoro da a cikin zukatan ga Allah ka mai sai aminci saboda albarkar sunayenka ka ƙara mana imani da lahiya ka kama mana tarbiyya, tsaya da zuriya waɗanga da ka bamu da wanda za ka bamu saboda albarkar sunayenka Allah ka tsare mana su Allah ka tsare mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka haɗa kan sauri guda Allah ka sa son juna tsakaninsu Allah ka sa taimakon juna tsakaninsu Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma da kannansu Allah ka gafarta ma ɗaya da zuriyar mahaifanmu dukkan su Allah ka gafarta musu ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta wa matayenmu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu imani da lahiya marasa lahiyar su duka Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu da kannansu duka ma Allah ka sa aljanna makomanmu saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana wayanda kake yantawa cikin daren ga ka samu cikin su don albarkar sunayenka ka tosaya mana duk wayanda kake yantawa cikin daren ga Allah ka samu cikin su alherin da kake saukawa ka ba mu mai yawa saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana duk wani shari da ke sauka cikin daren ga ya Allah ka kare mu ka kare musulunci da musulmai baki da Allah ka hada kan muka hada kan musulmi Allah ka hada kan muka hada kan musulmi baki daya dukkan kungiyoyin addini na gaskiya ka hada kan sori guda wayanda ba su da gaskiya Allah da mu da su ka daidaita mu ga gaskiya ka kyautata halayen mu da dabi'un mu ka hada kan mori guda saboda girman ka ka kare mu daga sharrin mana haika Allah mana haikai duk sharrin da suka kulli ka sani kamar sai gare su Allah kamar sai gare su Allah kai mana maganin su Allah ka kare mu daga su Allah ka kare mu daga hikincin Allah ka taimake mu ka taimake malaman mu Allah ka taimake mu ka taimake malaman mu Allah ka shirya mu ka shirya malaman mu Allah ka hada kan sori guda Allah ka hada kan muri guda Allah ka sa son juna tsakanin mu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya dukkan bangarorin wannan jiha ta mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka shirya mu ka shirya mahukuntan mu ka taimake mu ka kakka taimaki kowa kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka rinja yadda mu kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karwa kowa kanmu ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanna ka kare mu daga sharrin sauran halittunka ka ba mu ikhlasi abinda don muka yi da wanda muka wadi ka sa mai donka Allah ka ba mu mataba'a duk abin da muka yi ka ba mu ikon koyi da mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko mai saboda kai ba don kowa ba Allah ka kare mu ka kare garin nan nama da ƙauyuka Allah ka kare mu ka kare garin nan nama da ƙauyuka Allah ka kare mu ka kare garin nan nama da ƙauyuka kuma ka tausaya mana ka shirya mu ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasan mu ka shirya matasan musulunci baki daya saboda girmanka Allah ka tusaya mana ka kama mana tarbiyyar matasa Allah ka kama mana tarbiyyar matasa matasa maza da mata ka kama mana tarbiyyar Allah ka shirya su Allah ka shirya su ka azirta su alheri mai yawa ka nisanta su daga shari kowane iri ka gafarta mana ka gafarta musu ka sa yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka tausaya mana wannan shi ya ta ima ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da ci gaba mai amfani ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in. Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira gaishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira saboda albarka sunayenka ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobin Allah ka kare mu daga dukkan azabobin Allah ka kare mu daga dukkan azabobin da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yanne da kannai da biya da iyali da zuriya uwayen Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allah ka tausaya mana Ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان رب